بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. kuntima arshadu idan waliyan suka taru ya zama duka waliyan gabaki daya to a gabatar da wanda ya fi zama da shidi wanda ya fi zama na kirki a cikinsu sai ba a ah, sanuhu to idan sun zama daidai sai a duba wanda ya su kyawu kyawun halitta ko kyawun tafiya fa ah, mistau aka du jami'an idan sun zama daidai ba duka sun zama daidai a wajen abin da ya shafi kyawun tabi'a din ah. da kuma sauran sifofi sai su kulla aure gaba daya dukan su gaba daya kowa sai ya zama wali a gani ina wali ta ce waliyan guda hudu ne ga sunan an gane ya kowanne daga cikin wani ne shi yi a fada hadu idan ɗayan su ya kulla aure wadaka afil az'ati idan ɗayan su ya kulla to auren ya zartu a cikin waliyan sai ɗaya kulla to maza auren ya zartu kamar kulla auren al'ab'ati wanda ya fi nisa daga cikin waliyan kamar ga ainihin ɗa sai uba ya kulla ga uba sai kaka ya kulla kaga ga na kusa sai na nufi kulla ko ga uba ga ɗa sai ɗan uwa ya kulla kaga ai wannan mafi nisa ne kun gane wannan to idan ya zama to wanda ke mafi nisa ya kulla tare da samuwar na kusan auren yayi fahimta na za'u fa. kama in suna jayayya akan wane ne zai kulla auren wannan ya ce shine wannan ya ce shine kuma kowanne daga cikin ya cancanta amma a ce duk gaba ɗaya ƴaƴa ne ko duk gaba ɗaya yan uwa ne su kowanne ya ce shi zai kulla to nan sai a koma wajen sarki ya raba gardama da ɗaga uba ana jayayya a'a yana ɗaro masu jayayya ɗaya bishi ƙarfi ya za a jayayya da ɗaro uba ai ana jayayya ne ga ga ci a yi jayayya to wannan da wannan ƙarfinsu ɗaya kamar wani ƙarfinsu ɗaya ta ba magana girma in dai kani dai kani in dan uwa da dan uwa ne amma abin da shafi da da uba gaba bazawara da ne yake da iko ana zuwa alƙalin ta ah, sai ka san da ka san da iko ne kawai da shi da kai shi amma nan karfin su daya ake nufi sai suna jayayya kowa yana da ina tunda a wajen gado ba karfin su daya ba a wajen gado ana cewa wannan ya fi aikin wani to shi maka zalika wajen aure an gane a wajen auren ruwa idan na kusa ya yi jayayya da nesa ba ma saurare don ba hakkin shi bane amma ya zama dukkan su gaba ɗaya yan kusa ne ko dukkan su yan nesa ne to shi ne yake magana fa in adalla ba'du aqada zayu to idan ɗayan ya cije an ce ya zama wali yace shi ba yadda za a iya zama waliyin wannan yarinya saboda ba ta da kunya to sai wani sai ya kulla aure a gane ku ka gaibatil a haƙƙi kaman fakuwan wanda ya fi haƙƙi wato fakuwan wanda ya fi cancanta ga wanda ya fi cancanta ya zama wali to baya to sai wani ya kulla aure walau azinat lil waliyai da ta ba da izini ga waliyai guda biyu fazawwajaha kullu jahilan bi abd al akhar sai kowanne ya aurar da ita ya jahilci kullawan ɗayan an gani ta ba da izini ga waliyai biyu su aurar da ita ɗaya wali yana kaduna ɗaya yana kano to kowanne daga cikin sai ya kulla mata aure bai san ɗayan ya kula auren ba fa in zahira alaihi fa'in zahara fa in zahara alaihi qabla al-jina to idan abin ya bayyana a gare shi kafin ya kula aure kula jina idan aka idan ya bayyana gare shi kafin bina'i eh. eh, idan ya bayyana gare shi kafin a tare misali ya bayyana kafin a tare wa jimilar sabi aka jahilci wanne ne ya riga daga ciki na Kano ne ya riga ko na Kaduna ha za a buɗe auren gaba ɗaya wa in ulima tabbata idan an sani zai tabbata kaga ina san wane ne ya riga na Kano ya riga kullawa kan na Kaduna to sai auren na Kano ya tabbata hmm. fa inda kana tsani jahiran fatatul awwal idan na biyu ya shiga cikin jahilci to ya kuɓuce ma na farko na biyu ya riga ya tare da ita an gane wanda kula aure na biyu sai tare kafin a kan ga wanda ya riga shi kenan sai na